Bakin haure 318 ne da suka hito daga kasashe daban-daban na yammacin nahiyar Afirka. Kasar Algeria ta taso ƙiyar su har akan iyakata da jamhuriyar Nijar kamin ta ajiye su a wani wuri da ake ce ma Puan Zero kamar yadda wakilin Organisation International de la Migration da ke garin Arlit a cikin jihar Agades cewa da Azawa Muhammad ya bayyana muna. Waɗanga bakin haure wanda aka fito daga algeria suka hau bisa hanya a sama kaska aiki wanda ake ce ma mobilizatar communautaire eh, da kuma sauran wanda suke aiki a cikin wannan wuri na a samaka su ne suka je suka haɗu da su suka ba su tallafi suka ba su ruwa da abinci kuma suka kawo sana'a samaka ga a ka kuma muka muka kai motoci wanda suka ɗauko su suka kawo su a transit center wannan namu na Arlit. Wanda aka samu cikin eh, waɗannan bakin haure wanda suke taho da kafa daga inda ake ce ma kuwan zero har zuwa a sama ka mutum dari uku ne da sha takwas. Wannan ga wannan nake ce maka ba an Nijar ba ne, yan kasashe ne na Afirka ta yamma. Eh, yawancin su duka yan Gine Conakry ne da Senegal da Ivory Coast da Kamaru da Mali da Benin da Nigeria da ah, Nigeria da Cote d'Ivoire. Babu yan gane cikin su a cikin wanda muka tallafa a duk lokacin da wata ƙasa ta koro bakin haure sukan samu kawunan su a cikin wani mummunan hali na rabana ka wadata mu kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijirar 318 da organisation international de la migration ta ceto daga garin asamaka suka samu kawunan su a ciki in ji azawa muhammad wakilin ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da age zama bakin haure da ke arlit eh, da muka same su suna cikin eh, halin a taimake su tunda sun dan galabaita sun yi tahiya a kafa daga inda ake ce ma kuwan zero kuwan zero shi ya wuri ne wanda kamar tsakanin iyaka yake da mu da da Niger da Algeria. zero kin daga zuwa a Tamaka ya kai kilomita goma sha biyar. To yawancinsu duka suna tsayiya da kafa ne har su zo nan a Tamaka. inda muke tarban su taimake su da ruwa da galifi na magani da ceto ya mu kawo su a nan a sama kan inda muke da wuri musamman layayye inda muke taimaka musu su zamana su sha ruwa su ci abinci amma wanda suka gashi magani kuma mu yi shirin motoci wanda za su kai su eh, a nan san transit center mu na Eh, babban birnin Arli. Daga babban birnin Arli nan kuma ana ɗaukar su a kai su babban transit center wanda yake a birnin Agadez. Daga birnin Agadas eh, nan ne muke raba su eh, daga gari ruwa zuwa gari ruwa. amma duka yawancin su sai sun bi ta yamai transit center kinmu na yamai. har yanzu dai ana iya cewa gargadin da jamhuriyar Nijar ta wata kwararta da ƙasar Algeria da ta bar jibge mata bakin haure 'ya'yan ƙasashen Afirka ta yamma daban-daban a kan iyakarta bai kai ga kunnuwanta ba shin yaya hukumomin Nijar za su bullo ma wannan lamarin wannan gaba ce za ta bada amsa ga wannan tambayar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar